والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك ما ناتشون لتافنا تهذيب مدارك السالكين من أصل لتاف مدارك السالكين مع الشيخ الإمام ابن القيم الجوزياني وندا الشيخ عبد المنعم الصالح العلي العزي شكما يريريش بكراوة تعزيز مدارك السالكين من أجلين لما ينفتوى مراتب الهداية متاكين سريع من جزيرو من متاكين ما ساتن دوچه مفارا دا متاكين فرقو وان يكراوة دسونا مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة متاكينا ألا يبغنا دباوة أبي باب وني ثاني أتكاني باب ثاني أتكاني إن يكاو مثالي دا مغانا دا الله تبارك وتعالى يدعو موسى إن الله يتوكل الله موسى تكليما wannan mataki ne babba domin Allah ya yi magana da babansa wato kai tsaye babu wani tsani a tsakani wanda gashi Allah ya fara wa guri yana cewa wa ma kana li basharin an yukallima Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw wasu rasulan fa iya bi idnihi ma sha. bai kamata ga wani adam ba Allah ya magana da shi sai dai wa'ayi ko kuma a bayan rai ko ya ɗauko manzo ya masa wahayi da izinin sa gwargwadon abin da su amma da musa ya taɓa wani matsayi na Allah magana da shi ainihin kai tsaye ba tare da tsari za mu tashi inda bayan ya an marta wata tsani mataki na biyu na matakan shiriya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bawansa مرتبة الوحي المختص بالأنبياء متاكينا حقنا وحي ونونكما ياكي أنت لدى النبوة wannan wahayi ya ke mutane da annabawa su ne yake yi wahayi zuwa gare su Allah ta'ala Allah wa ta kiyace inna wa'ana ilayka kama wa'ana ila nuhin wan nabiyina min ba'd mika wani wa'azi zuwa gare ka yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka yi wa'azi zuwa annabi nuh wanda biyina min ba'di da annabawa da suka zo a bayan annabi nuh sannan Allah ya ce ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab lalle bai kamata ga dan adam ba Allah ya magana da shi sai wahayi ko kuma ya zama a bayan sa manzanni Allah ya kasance su wannan yana yi wahayi zuwa ga su فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليف سيسن الوحي أقسام الآية ينكي لكسن ينقل مجرد وجعله في آية النساء قسيما للتكليف amma cikin suratul nisa sai sanya shi wato kishiya ne na takali zaman kansa yake zalika bi ittiba'i ita wannan da izina biyu bainahu qasim wata taqlim al-khas alladhi huwa bila wasf ya kishiyanci wato magana wacce take kantacciya wanda Allah zai gaba wa ba tare da wasu amma kuma isman من التكليف العار ينفي لنا وغيره الست دوامية الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة شيء أسادة معنى زوا زوجتر وما النبي تحنوي دوامية كافي كنا فين نسكي وحي منظري لنا مدرة وكين جكما وحي كيشياني يعني لنا مدرة تسوى الوحي في هو العلم العلاج السريع والخفيف وهي أولى سنة سنوة نجدقى مرة قوي إن وحي نجدل نسأل إبادة منذ أما ويقال في فعله في فعله لا وحى وأوحى لما da fi'ilinsa ana وحى waha وحى وكما waha وكما أوحى. قال رؤبا ورما لدي رؤبا يتي وحالها القرار فاستقرت يا يوم توعي تبتوا فاستقرت ستتبت وهو أقسام ثلاثة مذكورة وهي شما كشي كشي kamar yadda za mu faɗe shi a nan wannan shi ne mataki na biyu wahayi wanda Allah yake yi wa manzanni isar da sako zuwa gare shi sai almartaba ta aisha mataki na uku na matakan shirya ke mutacciya da kuma gawamiya shi shine misalin rasulul malaki ila rasulul bashari ko ɗan aiki mala'ika zuwa ɗan aiki ɗan adam wa yuhi ilayhi an lillahi ma shi wannan mala'ika dan aike mala'ika sai ya isar da sako zuwa dan aike dan adam ba a ba wa wanda Allah ya umarce shi an lai wanda da Allah wani da Allah zai turo mala'ika Jibrilu zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aike shi ko mala'ika Jibril ya kisar da wannan aike zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ba mataki da shari'a halin mawakin salat fasafin da ambiya ya za ta kuma yi gani bai da matakai guda uku na farko inda wanda sun ke da annabawa ba a ba wa wani ba a ba wa wani a ne shi ne mataki na allah ya magana da bawansa da mataki na wahayi allah ya yi zuwa yanayin annabinsa kuma aiko manzansa mala'ika da zuwa manzansa ɗan adam wanda ya ke kare da annabawa da manzanni na Allah ta ba wa ta ثم هذا الرسول الملكي كان يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه سنوانا أي كم ملائكة zai iya kwatanta gashi shi aiki ɗan adam ku kwatanci rajulan wani mutum ya rabu a yana da zai ganci shi kuruku wai faɗi mu ya magana da shi kamar yadda malaika jibril ya kan zo a sura ta dihiyatul kalbi a wata ruwaya ma ya zo a tsoron wasu daga cikin wasu sahabbai وقد wa ala صورته التي خلق عليها ta yi shi ɗan aike ɗan adam ya ga mala'ika ɗin ɗan aike mala'ika a irin halittarsa da Allah ya ce halittarsa ta mala'ika kamar yadda wata ran za a yi ne ne mala'ika jibril ya ga halittar mala'ika jibril kuma ya ɗan nuna masa kaɗan daga cikin halittar tasa وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفصل عنه mai yiwuwa da mala'ika ya shige cikin shi wannan mala'ika ɗan aikin mai yiwuwa ne ya shige cikin ɗan aike ɗan adam ya shige cikin cikinsa kamar yadda mara cikin jikinsa ya isa masa da wannan safa sun mai fi ma'anu ya shi الثلاثة حصلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم wannan halaye guda uku duk sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka ya zo gare shi yana kusantar wani daga cikin sahabbansa kamar dinya wani lokaci kuma manzala Allah ya ga malaika jibril a bisa halittarsa da Allah ya yi wani lokaci malaika ya shige cikin jikin annabi ya isar da sakon kuma ya fita bayan ya isar da su albasa bakarwa yana mataki na hudu daga cikin matakan shirya مرتبة التحديد مرتبة التحديد وزيجا من مية تحديد وهذه دون مرتبة الوعي الخاص وأن مرتبة التحديد متكيبتا كنا وحي نمسان وتكون دون واطرة الصديقين كما تحديثنا بكلمة أين صديقنا شماذي قيامنا بي صديق كما قال لعمر بن الخطاب وما إن دعنا مرتبة تحديث تفعل وعمر الفاروق رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana fil umami qablakum muhaddathun al'ummatan da suka gabata akwai waɗanda ake cewa muhaddathun zai gaya mana ne muhaddathun su ne wanda Allah zai jefa a cikin zuciyarsu kaza amma kuma bai kai matsayin wahayi فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب إذا أطيعنا الأمة التوارد النبي صلى الله عليه وسلم فعمر بن الخطاب وسميت وسميت شيخ الإسلام تكية شيخ الإسلام وسميت شيخ الإسلام تكية الدين بدا تيمية رحمه الله يقول هذا شيخ الإسلام تكية الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ينتوى جزم بأنهم كانوا من الأمم قبلا يعني كيف سوى كيف مثل السجوات وعلق وجودهم في هذه الأمة أما أولا أمة يعني يا راتي سابوس إن أقل أما يثبت يأتي إنه كان في الأمم قبلكم محدثون إذا لا يثبت من المسلس كذباتا وكيف هو أنه محدثون ba ma cikin wani al'umma sai rata ne in akwai in shafiya ba an da al'ambar al'umma tare da cewa al'umma samu ita ce mafifici al'umma laifiyar yi umarni kabla na ilai saboda al'ummar da suka gabatar mu suna bukatuwa da zuwa gare mu wasu gina wa halin al'umma an amma wannan al'ummar samu kuma ta su gabar al'ummatar da suka gabata saboda mai بكمال نبيها ورسالته سورة تكر أنه وكما تكر مرضانتس فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم Allah bai bukatar da al'umma ba bayansa zuwa wani mai zantarwa ko abin zantarwa ko wani wanda yake abin kimsawa ta magana wala sahi wa kashfin kuma bai ba sa bukatuwa zuwa ba a abokin kashafi wanda za a yayi masa abu ya gansu wala balani kuma abokin bacci wanda zai ga abubuwa a bacci kuma su kasance gwargwadon yadda ya gansu فهذا التعليق بكمال الأمة واستدلالها لا يجب الإسلام. لكن وانا راتي وانا وانا لا يجب إن أخيت بعد توير ولا مع لكمال المصور الصبر المعلومة لوصل إليها دولة وصل ذاك نتكين أفر دومي دوما كمار كمان ما تبقى يواكو محدثون وسوى المحدثون هو المحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به ciwon wanda za a zartar da shi a ɓoye da kuma cikin zuciyarsa da wani abu shi sai abin kuma ya zama kamar yadda aka gaya masa a ranta zai za a gaya masa cewa abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza zai faru da kuma ana nan sai wannan abin sai faru kamar yadda aka gaya wata irin shi ma ya iya ɗorawa ce na rubutan abu kaza zai faru kuma sai a ga abin ya faru waɗannan suna fitowa muhaddathu ita matan da suka gabata to suna da suna da su ba dan komai ba saboda wannan al'ummatan ba da suka kawai da wannan al'umma ta ba amma da manzala ya in akwai alamun ya sa sharadi to saboda mu al'umma mu cikakkiya ce ba ta da bukatuwa da wani shi min al-muqayyid yace wa siddiq wa akbar min al-muhaddath wanda ya zama siddiq to shi ne mafi cika da gare daga muhaddath ya da wa istaghna bi kamal siddiqiyyatihi wa mutaba'atihi an at-ta'lim wal ilham wal kashf saboda ya wadatu saboda cikar siddiqancinsa da bibiyarsa da al'amura ya wadatu gabar azantar da shi ko ya wadatu gabar a yi masa ilhama ko ya wadatu gabar ne a yi masa kashe yayi bayan da wuka sallama kalbahu kullahu wa sirrahu wa zahirahu wa batinahu lil rasul sallallahu alaihi wasallam kuma kika ya nika zuciyarsa ba kida da sirrinsa da zahirinsa da ba'idinsa ga manzon Allah da abin da manzon Allah ya karɓi su hannu duk ya rike shi ganga kuma yana aiki da haka baya bukatuwa ya zuwa zama mai muhaddad saboda kullum shi cikin karanta ma maganganun manzo Allah wasu abubuwa kuma tunan manzo Allah ya faɗa ya ce kaza kaza kaza za su faru a ƙarshen zamani ta fi kenan babu kasuwa قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول shi wannan wanda aka zantar din zai bijirar da abin da aka zantar da shi ne a bisa abin da manzon Allah ya yi idan ran sai ga wasu cewa abu kaza zai faru abu kaza zai faru to zai saurin hukunci sai ya aura shi da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi فإن وافقه قبله idan ya yi daidai da abin da ya zo daga manzo to sai ya yi da wannan abin da ya karsa a zuciyar ta wa illa idan ko riba radda sai ne da shi fa ulima anna ko siddiqiyya wa ta martabatu tahdid naka aka gane cewa shi martaba ta siddiq matakin siddiqi shine sama da matakin at wanda za a zartar da shi cewa a kaza zai faru hada shi wanda ma ya kuru kafin min asabin khayalat wal jahalat amma abin da da yawa da yawa da wabuta khayalat riyawa a rai wal jahalat amma wuta jari da suke wadansa suna cewa a dasa ne kalbi a wani wani zuciya ta ta zartar ni ta kuma ta samu ne daga wani wannan abin dubawa ne amma ma ne yake fasahi eh haka anna qalbahu wa cewa wuce ta ta zantar da shi walakin amman amma ba ta zantar da shi an shaytani ta zantar da shi ne ga shaytaninsa aw an rabbihi ko ta zantar da shi ga ubangijinsa فإذا قال إني حدثني قلبي أو ربي zuciyarta ta zanta da daga ubangiji na كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم يزيد زنتد يا دينا مدن سنين جوا وانا مع سنين با أنه حدثه توا زنتد وذلك كلمة من من الأليان ومن تجنى أبنه زنتد إن ياخذ ولا أبن الشر وانا بعقب قال ما لا يمكن ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ووانا يكي محدث الأمة كما ba zai faɗi wannan ba shi ne sai na ba shi ba zai gaya zuciyarsa sama ba za ta yadda ta gaya masa ba wala ta fawwa bihi yawon min ko bai taɓa kurta wannan ba rana ɗaya a cikin rayuwarsa wa qala ruwa Allah bi an yaqula la kuma da can Allah ya kiyaye shi ba ya faɗa haka bal ka tabaka yau yawman eh, rubutunsa ya rubuta wata rana ne saktararsa wanda yana khalifa sai rubuta lokacin da ya sace rubuta takarda zuwa ma'aikatansa kuma gwamnoni ke sai sattara sai rubuta haza ma Allah ya wannan shi ne abin da Allah ya nuna wa amirin mu'mini kuma rubuta فقالت وأوعى تتوسك ديدوا يرسيت الله احفظ شافيوا واكتب تربط كتشف هذا رأى عمر بن الخطاب وأن الرأي عمر بن الخطاب ليدعي أي لا ينصر أتوى ألا يدون غصر وتعافكيك وأن الرأي عمر بن الخطاب فإن كان صوابا in ra'ayin kuma ya yi daidai to wannan daga Allah wa in kana qada'an fa min Umar in ko kuskure ne to daga Umar Allah wa rasuluhu minhu bari Allah da manzon sun kubuta daga wannan kuskuren da Umar kaga bai yadda a dora shi sama a bacci ko a yi masa hanka a mai kan ruwa a sun ce a ba za a ce Allah ya nuna ba kenan kamar Allah ne ya masa wahayi yace a ka ce ra'ayin umar ne wannan kawai in ra'ayin umar ya wani ne to daga Allah ne Allah ne ba shi dace in kuma ya zama aka sun haka to na umar ne laifin umar kada kora Allah kada kora wa Allah وقال في الكلالة كيف قال هذا كلالة شيء أن الله سبحانه وتعالى يقول وهذا ويسألونك عن الكلالة ويستفتونك ko ana kala wa qala fi kala aqulu zan bada ra'ayi amma ni na san hukuncin amma zan bada ra'ayi kai ya ku so kan da Allah in ya ma dai ji ni Allah kai ya ku fata kamini wa min ash-shaytan kuma ya ku skore ni ko kuma ya gari ni ne shi فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبين والقائلين والمرتبتين والقولين والحالين وعاء كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا الزوال يشكو كدوبي أكان من ما سبق الغبالي أكان من tsakanin wannan matakai guda ne da tsakanin wannan ku kawo waɗannan halaye guda kai da kanka ta aura wa adu kullu li haqqin haqqahu ba in ka duba ka ba din ne haƙƙi haƙƙinsa wala taj'al zabala wal khalisa shay'an wahid kaka sanya abin da yake cuɗanye cuɗaɗɗe da dusa wal khalis da tsaba aya babu wata ba dusa a ciki ka ce shi a bayan abu ɗaya wancan suna ƙarya Allah ya nuna musu ko an zartar da su wannan kuma kuma ya ce a ra'ayi na ne in ya yi daidai daga Allah in bai daidai ba daga gare ni to ka auna wannan guda wanne ne ya fi kusa zuwa gaskiya wanda zai dinga cewa Allah ya nuna masa ko an zartar da shi ko ko wanda zai ce ra'ayi na ne amma an ra'ayi ne daidai daga ake muhaddas wanda ake zantar da shi abu kuma wanda abu gari ne sai zo daidai da yadda aka zantar da shi a zuciyarsa amma bai kai matsayin as-siddiq domin siddiq shi ya ta manzo a komai da komai kuma ya miƙa wuya da za'a umarninsa المرتبة الخامسة متى كي نبيا مرتبة الإفهام mataki na fahimtar قال الله تعالى ألا تفيت وداود وسليمان يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إن شكتنا لأوان دولة لأنسى سليمان للاعتماد في الحرب لوكسن السيوكوتشي كم بولا إذ نقشت فيه غنم القاف لوكسن لدبو ممتاز كنسك أبقى سنبولا التاسع وكنا لحكمه شاهدين ita muna nan muna halarce ga hukuncin da suka yi amma fa ba hamna su yaba sai muka fahimtar da su hukuncin da yake daidai nan kenan aka fahimtar da shi fiye da yadda aka fahimtar da uwa ita wa kullum da ta yi na hukumar ma'ayi amma kowane daga cikinsu mun ba shi hukunci mun ba shi ilimi amma kuma allah sai kare ɗaya da fahimta domin mai domin fahimta wani abu ne allah shi ne kimsa mutum a cikin zuciyarsa sai zama ƙarin bayani ne a kan abin da ake nufi فذكر هذين النبيين الكريمين يعني سنة بعض دائما سكرة وأقنع عليهما بالعلم والحكم يا إبليس بالسلم بكم كنت وخاصة سليمان بالفعل أما يأتي أنت سليمان سليمان بالفعل وفهمت ففهمنا سليمان في هذه الواقعة المعينة وأنا أضيفه مسمى ba ka kira ashe fahimta wata ma wani matsayi ne shi ma na musamman da Allah yake ba wa hana kuma ga shi ya ce ya ba su hukunci ya ba su ilmi duk su bi amma kuma ya ƙara Sulaiman da fahimta فقال علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب وقال سئل an tambaye shi a lokacin an tambaye shi hal khassakum rasulullahi bi shay'in duna nas wai ko din nan da kusa da manzon Allah ya ce in ce ku da wani abu wanda bai nuna sauran mutane ba ana cikin abubuwan da Allah ya koshi akwai abubuwan da ya keɓance sai ku ya gaya ba gaya sauran mutane ba faƙala la har da kalmar ce a'a ba abin da yake bance sako ne ya iso wa kowa da kowa domin haka umarnin Allah ya yi masa ya yi wa rasulu ballan ma unzila ilayka يا ربي إن لم تفعل وما بلغت رسالتك هناك مظلة يا سيدي صبور قوانا سيدي لا والذي خلق الحب وراء النسب فحقرا نارا إذن كيتو آيات كما يكريت أين ينحلت إلا من يؤتيه الله عليه في كتابه sai dai fahimta da Allah ya ba wa bawa cikin littafin su da Qur'ani wanda bai ba wa rabuwar mutane wannan daga Allah ba wa za Allah shi ne ke ɗauki wasu da ba su wani ilimi wanda bai ba wa rabuwar ita wa mafi ya bai sani ba sai kuma abin da ke cikin wannan takarda ko kundi kana fiya abin da ke cikin kundin kuma al'aqal wa huwa diya shi ne diya tafi kafar ashe da kwancewa wato ribatacce da baibayinsa shi a yantar da shi Ba Allah ya kwallo musulma da kafin kuma kai a kashe musulmi da sauran kafa. wannan ce shi ne dai abin da ba mu ce muna da shi wanda wasu ba su shi amma ba aka ba ku sai fahimta sai kuma Allah ne ke bayar وفي كتاب عمر بن الخطاب لابي موسى العشر يا ذا وثيقه عمر بن الخطاب يا ايقا عمر موسى العشر يجي الفهم الفهم فيما أدري إليه kai kokarin fahimta kai kokarin fahimta cikin abin da nake turowa zuwa gani fafham falfahamu ni'matun min Allah ala abdi fahimta ni'ima ce daga Allah ونور يقذفه الله في قلبه يا يعرفه ويعرف به حسكي لألا يتجيب شعر الموت يربع يعرف به لإكي سند ونمع السر ويجرك كميكي رسر ما لا يدركه غيره ولا يعرف ومن دون بيرسر كما بيسند فولو النمح ينتفع الله يباشر شأك الموت فيفهم من الناس ما لا يفهمه Wanda Allah ya يبارك fahimta sai ya fahimta daga nassi na alƙur'ani ko hadisin annabi abin da wani bai fahimta ba ba astiwa yi ma fi hirri tare da cewa sun daidaita a cikin kiya haddace wannan nassi wa fani asali ma'ana da fahimtar asalin ma'ana amma sai zama akwai wata kuma fahimta ta wancan gefe da shi wanda Allah yake kwanta ya gane da wannan shi ne mataki na fahimta sai ce falfada anillahi wa rasulun ibn siddiqiyya fahimtar maganganu na Allah da manzon Allah wani alama ce na siddiqi wanda Allah ya ba shi mataki na siddiqi wa manshurul wilayatin nabawiyya ومنشور الولاية النبوية هو شيء أمر إيه ترانا سوية تعنم تقع فيه تفاوت ففيه تفاوتت مراتب العلماء أتكلم فهمت ne matakan malamai suka bambanta wani Allah ba shi fahimta kaɗa wani matsakaiciya wani ne ba hatta an da kul alfa biwa haka lissafa dubu da ɗaya ba a cikin dubu za a samu mutum ɗaya wanda Allah ya bashi fahimta ta musamman ke ɓantacciya fanzur ila sami bin abbas har sa'alahu umar ya ce zai ba mu misali na fahimta idan ba mu gane cewa fahimta wata ni'ima wace da wata baiwa da Allah yake kimanta ba wa ta ya dubi wannan fahimta ta Abdullahi bin Abbas lamma sa'alahu umar lokacin da umar bin khattab ya tabbe shi amma ya hadara min ahli badr ga da wanda suke nan a gurin da mutanen badar wagairu da wani sun an surati إذا جاء نصر الله والفتح da sura إذا جاء نصر الله والفتح سيدنا عمر هنا زوني أتشم صحابي من يمنى شو اسمه هذا عبد الله kuma domin sai da umar yana zaunin da ma'abuta alƙur'an kuma wanda ya san allah ya ba su fahimta ko daga cikin matasa a wata rana sahabai suka ce shi me yasa kake zama da wannan yaro alhali da yau sa'an ƴaƴan mu ba tana zama da shi kuma ya ce ni na san da yasa nake zama da shi kusan shi ne ya ce da su abin da zai gaya mana ne. ya ce me kuka fahimta ga wanda faɗin Allah ta wa ta'ala da ya ce إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله sabbih bihamdi rabbika ina innahu kana tawwab duk sabon suna zaune manja da ala madrid da kuma ƙanana ƙanana sun sa Abdullahi da shi tana so ya gwada musu nesa yake barin ƙanana kamar sa Abdullahi da Abbas kusa da shi a majalisinsa da shi ne sai umar ce me aka fahimta game da faɗin Allah idza ja'a nasrullahi wal shi ne kowanne ya faɗi abin da ya fahimta game da ne game da idza a nasrullahi wal fath a ƙarshe Allah ya ba ya yi shiru saboda manya ce sun fara magana saboda ladabi na matasan sabai da manyan sa da yi shiru sai sai na wani ce shi to kai me ta fahimta Allah ya ba game da wannan sura za ja a wasu wallahi walfa abdullahi na ba na matashi sai nisa ya ce an na na'ayullahi subhanahu nabiyahu ila nafsi wa ilahu bi a ajali ya ce ai wannan Allah ne yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato matsuwar ajalinsa da lokacin ne rasuwarsa cewa ba ya domin in ya wato wasan da za a ba al'umma suna ta shiga wanda kaga a ciki a cikin sura babu abin da ya nuna maganar ne maganar ajali ba wani abu da ya nuna matsowar mutuwa shine kowar ya su ko ni ma haka ya fahimta da wannan aya saɓanin abin da duk shauran sabon suka faɗa manya-manyan dan ne wannan ya nuna cewa shi fahimta wani abu ne da Allah yake jifawa a cikin zuciyar bawa wanda ya so shi da wannan nema din wanda bai ba a gowar mutane haka kuma da yake ni ba abinda na fahimta shi kenan cewa sanarwa ne da matsowar ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai malam yake yace wa ibn abbas izaka ahdathu muslim Allah ta ba shi dan karamin su sai ce wa aina tajidu fi hadhihi sura al-i'lam bi ajal a cikin wannan sura ina inda aka nuna cewa ana sunan da cewa ajalin manzon Allah ya mutu ina yake a cikin sura an wani guri da laulal fahimal khas ba dan fahimta ta musamman da Allah ya ba Abdullah ibn Abbas ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس wannan zai zurfafa har wannan matsayi na fahimta ya kai matsayin da ma mutane duk fahimtar mutane za ta gaza gabanin da cikar wannan gurin fahimta da ma'an nasu ila gairi sai bukatu zuwa nasi tare da nasi zuwa wani wala ya kawai su kuma min nususi ke haƙi amma kuma za a wadatu da wani nasosi ba a haƙin wanda yake da fahimta domin fahimtar ba tana zuwa ne ba fahimta a wanda ya shafi nasi amma haƙi haƙin sahibin fahimta amma a cikin haƙi a haƙin a fahimta wala ya tari ma'an nususi ila rai baya bukatuwa zuwa na mishi tare da nasoshi ila gairi ya zuwa ainihin wannan tun. wannan martaba ta biyar ita ce martaba ta ko mataki ne da ya matakin fahimta wanda ne mai zurfi na gane abubuwa na musamman wanda sun sha wanda inda shawar mutane suka fahimce su kuma ga wani sabon wata ala yake wani da cikin bayansa ni'ima 这些我的回忆在。sai matashi na shida martabatul bayani a bayanin matsayi na bayani da wani وتبين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وعلامه شيء ضرر الجسيا وكما ذلك لقرامات لدليلانسا لشواهد نسا لعلامات بحيث يصير مشهودا للقلب فإن الشيء بيان زي ما أهم غني أزوتي كشهود العين للمرئيات كما إن الجني نئدو yake ganin shawar abubuwa to shi kuma bayanin sai karsa a zuciyar mutum sai gane abubuwa da shi kamar yadda ido kuma yake gane abubuwa هذا المرتبة هي وجود الله على خلقه وأن متاكد تتهجى على سعادته Allah ce ya yi abu ba ala wani azaba ba ba za ka zai yiwu da shi ba illa ba da wasu da sai idan ya sa su zuwa wani Allah ta'ala Allah ta ce ba ma Allah kokoli kokoli sokulu na wolu kokoli sokulu na wolu kuma mun koyi wa hadisi kokoli Allah ta'ala da tukuri ne ma Allah ne yi ku zuci sau ka ku ba wolu ko to ayya da farko ka farci ne to wolu shi to wolu ke shi to wolu ke sai Allah ya wasu to wolu ba shi wa tani na wolu da ni ku ba girma cewa wadabar zama ne allah ya mutu da wasu a sai bayan tawon kai da kuma rike wa zuci a ƙasa da ala'adar da ke cewa mata mun ba da yana da ya hana hana a mata mun damu da su amma sai suka fifita makanta a kan shirya ce ba ala hannu ba a da baya wannan shirya ce baya da wajen ya ce cewa wata ƙunga mutu شرع جوارا وجبتا فإنه لم يقتل به حديث آخر بعده إذا الله تشهد الجواب وشرع سكن فرد شيء لم يصل به كبار الابتداء يستشهد بذي صفة السواء وهو عدم التوفيق والإلهار شيء شريع تقدم من التر وكما إلهار Allah ya kusa mutum cewa abu kaza shi ne da daidai ya karbe shi. Ko Allah ya ba shi dacewa da aka faɗa sai yiwu sai ka aka faɗi gaskiya da shi ne tofi a kamar da Allah ya wuta da mutum ko yahudawa suna ta ne suna ta na ai zai zo za mu za ku ku ba ku wa ne ko ku za ne sai zama da Allah ya kasu da wanzo ɗin a maka sun je hajji cikin jahiliya sai suka yi shawara a cewa wannan ba shi ne manzo da ya wura su mara goyi shi ni ma zama zama in karbe shi sai suka yi rubuta suka da abuwa suka yi da abuwa ta zama taufiki ga da ta dace ita bayanin rawa shi kansa wannan bayanin ɗin nau'i biyu bayanin bai ayatin masu'atun matruwa bayanin ayoyin da aka bi kuma aka karanta su bayanin da ayatin masu'atun waqiya bayanin da ayoyin da aka gansu kuma ba ba gani da tilawa da ajilar su ayatar da ta wuri illahi wa asma'i wa sati da kamali da sai da wa aka ba da ne rasula wa ar dukkanin su su bi da ayatul masmu'a al da ayatul masu al ba'iyya duk da bidai da ayoyin da suka shira wa sakar da Allah da sunayensa da sifofinsa da cikarsa da gaskiyar abin da aka ba da labarin da shi ما أخبر به رسوله عنه وأن من استقبل الأخبار فولش ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آيات المرسولة ذاك لألا يكي كرا wato ainihin bayansa da ayoyinsa wanda ake karantawa zuwa tunani a cikin ayoyin da suke gani da ne wa yahubbuhum على التفكير في هذه وهذه kuma yake kwaɗi su da su su tunani a kan waɗanda ƙayoyin da karantawa da kuma ƙayoyin da ake gani da ƙayoyin da ake gani da su da ƙasai da da ainihin rana da wata da shawararsu da shawarar halitta a ruwa ƙayoyin da ake kuma karantawa su da alƙawa ba na su da tunani a wancan mafalata da faruwar alƙawa to za su dinga lura da wanda alƙur'ani yake karantarwa to kaga shi ne aya matulu ayoyi da ake amma ayoyi kuma wanda suke cikin halitta Allah shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi daban-daban ya kira mu zuwa lura da su afara yanzu ruwa ila ibili كيف خلقت da السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وفي أنفسكم afala tusiru kan duba kan kuwa ta kai abu ne na shi ko wa hada bayan wallazi bu'ita bihi ar-rusul wannan bayani shi ne da aka yi kuma da shi wajen ala ilayhim da kula ba shi ba ala shi da aka sanya shi zuwa bayan su ba a bayan su ba ba da zalika da bin lullahu ne shi don Allah ya yi wannan bayani wanda ya biya wanda bai yi kuma to Allah sai ya rabu da shi sai ba shi Allah wa ta'ala Allah mu kunce wa sallallahu alaihi sallam ila sa'i qawmi li yubayyana lahu wa ai kuma zalilo sai da harshen manzannin su dan su yi mutanen su bayani fa yudillu Allah bayan bayani kuma Allah sai ya fitar da wanda ya so ya yi da ya shirye da wanda wani sai ɗauka ya samu shirya wani kuma ya wafa mata ya wafa kawai an ga Allah shi ne gagararre a hakim wani shi ne hikima a cikin dukkan ba fa rusulun tubayyin manzanni su ne suke bayani wallahu huwa alladhi yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u bi izzatihi wa hikmatihi Allah kuma shi ne ke shirya ta tabbatar da wanda ya so yake shirya da wanda ya so da inda ruwa ya sa da kuma yanayin hikimarsa wannan shi ne matakin shida martabatul bayan al'am mataki na bayan wanda yake da mamme Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ala alihi wa sahbihi ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته